Yes, ina ta gida har gida It's when uh, I'm kitchen uh, everything uh, everything yes yes yes Alhaji kana ta bayani ban gane da kake nufi ba. <laughs> To Eh? Gidana? da gaske. Alhaji. Gidana? Insha Allah. Salamu alaikum. <laughs> kuma ka kara da wannan mukullai alhaji mota ka tana ƙasa alhaji da kake son zama ne alhaji <laughs> ga gida ga mota bayan haka kuma ne magana da aiki akan za a ƙara maka matsayi yawa ai sabi ba wai mun yi haka bane da kai don ka kare hakkin jama'a a ah, na sani ba na na ji aiki ka sha kurumin ka kawai dan kaya na su ringa shigowa Eh, ai dama ai saboda ka gani nake shiga nake fita wajen taimaka maka kai ma haka ai mu ko kallon ban za mu taimaka na wanda shi ai kana son aiki ka ba mu shi ke da yasa na gidanka ka ba shi Wannan? Maganin masa. Maganin masa. Ai sa'in da kai ka aure. Musamman ka aure yarinya. To ka sake da maganin masa. In ko ka ƙi, to ina tabbatar za ka ji kunya. Garin ba ku. Yi! ina sadiqa ka ta kaga ne muke sarceci mai kuzari ma'aikaci wanda ya sanya ake ba ka dukkan bukatun kisan biya muke su da ka ta haya fi da ka ta ka kuskura ka hau man gari ga ka duwa an kama na to a ina ne makwana to sai me Falo? Yo ko buhun sukari ne ni kya kai ni falo? Sai ka ce buhun kwaki? Buhun kwaki ne ni? Kaga. To dama kai kana nufin a wannan ɗakin ka kwana? Ni wallahi tallahi barin kwana da kai baka tashi ka je ka kwanta a falo tashi ka fita. Giya kika sha ko kwaya? Gaba ɗaya? To. A daga suke wasa nake maka? Na ce ka tashi ka maganin masu tafiya da baki baki yadda ya ɗan da amince ba na shanye wannan kuma ai na shiga uku yanzu dama mace aka sai za a abin nan to kuma Allah ya sa yanzu na sha rabi yanzu na ƙara shanye wannan rabin bango sun rogo ba sai dai a filasta alkuwa sai dai filasta Bani tambira isa gombe dosa pipa. Amarya ke amarya ba ta Por ko da kin kashe ɗan masu. To ni kin san fa tsoro na se suke a un lugar. Haba Ibrahim. Ni ka san ba zan taɓa yadda da wani ɗan Eh, kullum sai ya da ke ni wai ina rage kuɗin cefane ina sa a dashi kullum sai ya da ke kuma duka ba na wasa ba ita duka na ba mai iya zuwa ya kwace ba kullum ƙofa yake ya ke duka na shi ne na kawo ƙarar shi kin tabbatar idan yanzu aka kawo shi nan zaki maimaita wannan abin da kika faɗa yana ina mutane za a iya samun shi yanzu a gida? za na za it's our duty what it's our duty to go and arrest him who he he he he he, he her husband what her husband bala bala yarinya kamar wannan a ce za da wata saboda bala bala bala ka kalli matan nan da kyau ta kawo karar eh, ah, za ku je yi arrestin ɗin shi eh? da kai da mutum hmm? ku tabbata kawo mana shi an gama an gama do it well, well. But don't worry, sir. What? Don't worry, sir. Don't? Don't worry. Uh, Allah. Mutum ya sa ta da sai ya ga ko haka ne? Now we must go card arrest You hear what I'm saying about? zai kashe ki kenan za ku tafi da kai da mutum a tabbata an kamo shi yes yes wato ragar da kike bai mata ah! ranga ranga za a tashi nan ranga akwai su kamata su wannan wannan wannan wannan ba shi da amfani shi da ta bi ta shiga ran ci na ka samu mace kana duka ah gona ba ba